1428 wanda kuma shi ya daidai da sha shida ga watan tara miladiya ta 2007 a wannan darasi na tafsirin alkur'ani na wannan shekara a wannan masallaci mai albarka masallacin alhajin jimi a maiduguri yau za mu ci gaba da inda muka tsaya aya ta وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون تؤلى مدوك في سركي ينا تشوى ولو يعجل الله ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير دا Allah maɗaukakin sarki زي gaggauto ومتاني دا da abin da suke roƙo na sharri irin yadda zai ke gaggauto laqudiya ilaihim ajaluhum da ya hukunta musu ajalinsu fa nazaru alladhina la yarjuna liqa'ana fi sa'an nan mu bar waɗanda ba sa kyakkyawan fatar haɗuwa da ubangijinsu a cikin fi tughyanihim a cikin girman kansu da kutsansu ya'mahuna suna ɗimuwa. a baya Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cewa innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya watma'annu biha wal ladhina hum an ayatina ghafilun yace ulaika ma'wahum an-nar bima kanu yaksibun kafirai suna ta jin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana yi musu gargadi da cewa ko dai su yi imani ko kuma su haɗu da azabar Allah yana gaya musu cewa shi manzo ne da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi alƙur'ani wahayi ne gaskiya ne wanda duk bai yi imani da shi ba wanda duk bai yarda da manzancinsa ba to sakamakonsa wuta sakamakonsa azaba ta ubangiji su kuma suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallama ba gaskiya yake faɗa ba kuma shi ba ɗan saƙo ba ne daga Allah suna ganin inda a ce ɗan saƙo ne daga Allah kuma suka ƙaryata tashi. ya kamata Allah maɗaukakin sarki ya gaggauta musu azaba tun anan duniya azaba ta riske su saboda haka sai suke gaggauto da azaba ɗin suke cewa in gaskiya ne abinda kake faɗa to Allah ya sauko mana da azaba وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم suke ce masa in dai har gaskiya ne ya ubangiji wannan abin da gaskiya ne daga wajenka yake to ka yi mana ruwan duwatsu daga sama ko ka zo mana da wata azaba mai tsanani wa yasta'jilunaka bis sayyi'ati qabla al hasanati wa khalat min qablihim almathulat Allah ya ce kullun suna gaggauto maka da mummuna kafin kyakkyawa kullun so suke mummunan ya zo ya same su ba sa batun kyakkyawan sakamako alhalin Allah maɗaukakin sarki ya yi wa al'ummomin da suka gabata ukuba iri-iri a yayin da suka kangare wa manzanninsu haka Allah yake gaya mana a cikin wannan sura ta Yunus a can gaba za mu ga inda waya kudu da mata hadha wa'adu in kuntum sadiqin yaushe ne alkawarin narkon zai zo in har da gaske kuke cewa wannan manzo ne kuma akwai wanda duk ya saba ma wannan manzo zai gamu da ukuba to yaushe ne ukuba za ta zo to kullum suna gaggauto da azabar ubangiji shine Allah madaukakin sarki yake gaya musu cewa ba haka Allah ya tsara ba ba kuma su ne za su tsara masa ba ba su za su tsara masa gasan da zai musu ukuwa ba gasan da ba zai yi musu ba yadda yake tsara rayuwar gaba ɗaya ya tsara halittar sama da ƙasa ya zaɓi wanda ya ga dama ya ba shi manzanci ya saukar da alkur'ani gare shi to haka nan hatta tafiyar da su da yi musu azaba shi zai tsara su suna duba irin ɗabi'a ce ta mutum da mutum wanda duk aka yi masa ba daidai ba to ƙoƙarinsa ya rama suna ganin shi ma ubangiji ya kamata ya zama haka tunda har mun yi masa ba daidai ba to ya rama mana to Allah ya ce ba haka abin yake ba kuma ya sanya duniya da irin wannan rayuwa cikin irin wannan siga domin kowa ya shuka abin da zai shuka akwai ranar ƙin dillanci tana zuwa akwai ranar da kowa zai girbi abin da ya shuka zai yi kuma annas ana nufin jinsin ɗan adam ana nufin ɗan adam gaba ɗaya malamai sun ce wannan aya tana nuna yadda allah maɗaukakin sarki yake da rangwame ga ɗan adam da yadda yake da luɗufi ga bayansa idan sun yi wa kansu mummunar addu'a a yayin da suke cikin hushi baya karɓa wannan addu'a ɗin ko suka yi wa ‘ya'yansu ko suka yi wa dukiyoyinsu ko suka yi wa wasu abu wani abu wani abu da suka mallaka Allah baya karɓa wannan addu'a saboda kasancewarta sun yi ta a cikin fushi da Allah maɗaukakin sarki yana wa mutane irin wannan addu'ar to da ya gama da su hadisi ya tabbata daga jabir ɗan abdullah a cikin sayo muslim da waninsa wata rana an fita wani mutum yana bisa taguwarsa taguwar ba ta sauri sai ya la'anci taguwar kaga la'ananniyar taguwa sai ya kama zai hau ya bi manzan Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a sauka inzil fala tashabna bi mal'un sauka ba za mu tafi tare da kai kana tattare da tsinanniya ba to shine nan ya ce da su la tad'u ala wala ala auladikum wala ala amwalikum wala ala khadamikum la tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kada ku rika yi wa kawo kunkun gunar addu'a kada ku rika yi wa ƴaƴanku kada ku rika yi wa ma'aikatanku kada ku rika yi wa dukiyoyinku mummunar addu'a kada ku je ku dace da wani lokacin da ake yi wa Allah ake roƙon ubangiji a cikinsa ya ansa ku yi wannan addu'a kuma Allah ya ansa addu'ar ku gaba ɗaya ku zo ku halaka a cikin sayo muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wajen ummu salama shikenan sai ya samu abu salama mijinta yana cikin kakarin mutuwa qad shaqqa basaruhu idan sa ya bude haka fa aghmadahu sai manzo Allah ya rufe masa idan sai yake cewa innan ruha idza qubida tabi'ahu al-basar idan aka zare rai aka yi sama da shi to sai ido ya bi shi da gani da kallo annabi na faɗar haka sai suka fahimci abu salama ya rasu don haka sai gida ya kece da kuka to a wannan lokaci akwai fushin jahiliya idan ana kuka kuma za a yi ta yi wa mutum zai yi wa wa kansa wato mummunan fata na banu na kaɗe na lalace irin dai abin da yawanci wasu idan masifa suka fada ciki suke fada na banu na kaɗe na lalace shine sai wannan ba shi yake tantance jarumi ba don ka zo ka yi ta tara cikin jama'a kana ta wasu maganganu na ziga na caji samari yan bana bakwai ana ta ihu wannan ba shi yake nuna jarumtar ba wani can yana can gefe yana ta raka'o'insa yana kuka wala Allah idan jarumtar ta zo shi za a ganin jarumi kai kuma a ganta ka ainihin a kare a cikin littafin al'adabul mufrad na Imamul bukhari daga anas dan malik allah ya kara masa yarda ya ce wata rana manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya je duba wani mutum baya da lafiya rashin lafiya ya yi masa tsanani idan ka gan shi kai ka ce ɗan tsako ne wanda aka ciccige wa gashinsa sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da wannan mutum ud'u bi shay ud'u Allah bi shay ka roki Allah wani abu aw qala lahu salhu yace ka roki ubangiji sai mutumin nan ya rika cewa Allahumma ma anta mu'adhibi bihi fil akhirati fa'ajjilhu li fid dunya ba kauye ne sai yake cewa ya ubangiji ni duk azabar da ka san za ka yi min a lahira ka gaggauto min ita a nan duniya a yi min a in huta wato yana ganin cewa yanzu wace irin azaba ce bai shiga ba gashi nan ya bushe ya ƙeƙashe ya ce ya ubangiji in har azabar da ka ajiye min a duniya a lahira tana nan to ka gaggauto ta ka yi min ita a nan duniya sai manzo Allah ce subhanallah la tastati'uhu ba za ka iya ba ba za ka iya jurewa ba ce ala kulta اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار yace ba za ka ce ya ubangiji ka ba mu mai kyau a nan duniya ka ba mu mai kyau a lahira ka tsare mu shiga azabar wuta ka faɗi wannan mana to haka ake so amma cika baki wannan ba daidai ba akwai wani sufi da ake kiran shi samnunul misri sufi ne da ɗaɗɗe tun ya rasu tun hijira tana da 298 yana ji da kansa wajen tasawufi yana ganin shi mai iya tarar kowace irin araduci inda har daga ubangiji ciki saboda haka sai yake faɗar wani baiti na cika baki yana cewa walai salifi siwa ka hazzun fa kaifa ma ne, shi ya ubangiji ni ba ni da wani rabo a gurin waninka duk yadda ka ga dama ka jarrabe ni duk yadda ka ga dama ka jarrabe ni shikenan sai Allah ya rike masa fitsari ya rike marasa kwana goma sha hudu bai fitsari ba ai sai dinga yawo kamar hankalinsa ya fita daga jikinsa yana yawo makarantun allo inda yara suke karatu yana udu'u li amnikumul kazzab fa innahu qad ubtuliya bi lisanihi ku roƙa wa baban nan na kuma ƙaryaci shi kan shi ya kira kansa alkazzab mm. shi yasa ake masa wannan lakabi ba ake cewa samnun alkazzab ce ku roƙa wa baban ku maƙaryaci Allah ya shiga bala'i kuma bakinsa ne yanka wuyansa kwana goma sha hudu rak <laughs> ya kasa jurewa shi kuma shi yake wannan cika bakin fa kaifa ma shi tafattali duk yadda ka so ka jarrabe ni a Allah to daga ran nan duk waɗanda suka rubuta tarihinsa abinda suke rubutawa samnun al samnun al-kazzab shi yasa waɗanda suke da'awar rida bi qada'illah ta hanyar cika baki waɗannan galibi idan ibtila'in ya zo ba sa iya jurewa ba sa iya jurewa akwai wani wanda abinan ruwai al-muqri shi ma ba sufe ne abul qasim al-qushairi ya kawo a cikin littafinsa ar-risalatu al-qushairiyya cewa wannan mutumin yana cewa da za a sanya jahannama a hannunsa na dama ba zai roki Allah a mai da ita na hagu ba saboda saboda tsananin juriya law ju'ila jahannamu an yaminihi ma sa'ala Allah an yuhawwilaha an yasari ila yasari da za a sa jahannama a hannunsa na dama ba zai ce ya Allah a canza ka koma na abu ba yana ji da kansa a wajen a wajen rida bi illa to kuma gashi ya ya shiga harkar sufancin daga baya kuma ya ya shiga harkar duniya kuma domin yana daga cikin wanda ake cewa in kana so ka yi sufanci na sufancin da za ka boye wani abu a zuciyarka ka bayyana wani abu a fili to kai na na ruwaimul mukri shekara arba'in yana ɓoye gudun yana gudun duniya ko kuma yana ɓoye san duniya a zuciyarsa a zahirinsa yana nuna gudun duniya baya cin mai kyau baya shan mai kyau baya kwanta mai kyau yana sa kaya na gashin dabbobi yana fita cikin datti da kazanta shekara arba'in sai aka zo aka nada wani abokinsa alkali shine alkazi ismail ibn ishaq alkazi ɗaya ne daga cikin manya-manyan malikiya a bagdad sai aka ba shi alkalancin bagdad sai ya kira wannan tsohon, sai ya ce kai ne fasinan sakatare ai daga rannan shi kenan ya dawo yana cin mai daɗi yana sa mai daɗi yana shiga sutura mai daɗi ya gina gidaje <laughs> to shi ne abu ja'far khaladi yake cewa duk wanda yake so ya yi sufanci irin nashi to zai iya yi ya ɓoye san duniya a zuciyarsa shekara arba'in idan ta zo kuma shi sai ya buɗe mata gate ta ko ina ta shiga <laughs> to haka abin yake wani rashi ne yake sa shi shiga wannan hanyar wani babu ne take sa shi shiga wannan hanyar in ya sabu sai ga yafi kowa kilewa kuma to shi ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa da zai ansa mana irin wannan addu'ar da muke yi na cewa <clears throat> addu'ar da muke yi wa kawukanmu ko muke yi wa dukiyoyinmu ko 'ya'yanmu to kamar yadda yake ansa addu'o'in da muke yi lokacin da muka samu wani abu na alkhairi ko muka samu ko muka samu wani abu na na arziki to da Allah madaukakin sarki ya gama da rayuwar mu gaba daya saboda haka mujahid ibnu jabr a cikin tafsirin sa yake cewa walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra bil khair yace huwa qaulul insani li waladihi aw malihi idza ghadiba alayhi allahumma la tubarik fihi wal an mujahid yace abinda Allah madaukakin sarki yake nufi da wannan ayar shine mutum yayin da yayi fushi sai ya ce ga dukiyarsa ko ga 'ya'yansa ya ubangiji kada ka sanya masa albarka ya ubangiji ka la'ance shi ya ce falau yu'ajjilu da lahum istijabata fi zalika da Allah ya zai gaggauta amsa musu irin wannan addu'a kama yustajabu lahum fil khair kama yadda ake amsa musu a cikin alkhair la ahlakahum da Allah ya halaka su Allah ce wa idza massal insana wa idza massal insana dhurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'idan كشفنا عنه فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون الله ya ce مس الإنسان الضر دعانا لجنبه au qa'idan au qa'ima idan cuta ta samu ɗan adam sai ya shiga roƙonmu a kwance yake ko a zaune yake ko a tsaye falamma kashafna anhu raho to yayin da muka yaye masa cutar da ta same shi marraka allam yad'una ila darrin masa sai ya ci gaba da aika aikarsa tamkar bai taɓa roƙonmu ba akan wani cuta da ta same shi kazalika zugina bil musrifina ma kanu ya'malu haka nan aka kawatawa masu wuce gona da iri abinda suka kasance suna aikatawa Allah madaukakin sarki yayin da ya ba mu labarin waɗancan da suke gaggauto da azaba cewa a kawo musu azabar mana tun a nan duniya kada a jira sai sun je lahira Allah ya nuna cewa waɗannan makaryata ne domin ɗaya daga cikinsu da Allah zai jarrabe shi da wani abu mara daɗi mara kyau to sai ya fi kowa yawaita addu'a sai ya fi kowa ƙasƙantar da kai zuwa ga Ubangiji Allah ya yi masa wannan addu'a ya kawar masa wannan addu'a kaga wannan shi yake nuna rauninsa mutumin da zai ce a gaggauto masa da azaba to ta yaya ne kuma yayin da wani abu na cuta zai same shi ba zai iya jure masa ba sai ya koma yana roƙon Allah Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke masa wannan wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam wanda ya kangare wa ubangiji lokacin da zai shiga cikin wata wahala ko ya shiga cikin wani bala'i sai ya koma zuwa ga ubangijinsa yana roƙon shi ya ubangiji ka yaye min wannan bala'i a yayin da Allah zai yaye masa bala'i sai ya manta da abin da ya yi jiya ya koma ya ci gaba da aika-aikarsa da ta'asarsa Allah maɗaukakin sarki ya faɗi irin wannan a gurare daban-daban akwai inda yake cewa wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilai thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl dan adam a yayin da wata cuta ta same shi sai ya kirawo ubangijinsa yana mai ƙasƙantar da kai gare shi to kuma daga daga zarar ubangiji ya saukar masa da wata ni'ima to sai ya manta da addu'ar da yake yi jiya Allah maɗaukakin sarki a wani gurin yana cewa wa idza massal insana durrun da'ana thumma idza khawwalahu ni'matan qala inna ma utituhu ala ilmin indi idan Allah ya saukar masa da wata cuta sai ya yi ta addu'a yayin da Allah ya saukar masa da ni'ima sai ya ce ai ilimin sa ne ya bashi karfin sa ne ya bashi dabarar sa ce ta bashi kamar yadda abin nan ne yake ga wa mutanen sa inna ma utituhu ala ilmin indi ai daman na san zan samu wannan irin wannan fafutuka da nake yi ba dare ba rana faɗi tashi ina ne ban shiga ba neman arziki ku ci kuma ku zo kuna mun wa'azi akan wannan ai na san wanda duk yayi irin wannan abu da ne dole ya samu kuɗi sai ya manta da Allah Allah yana cewa idza an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu ash-sharru fa du'a du'a'in 'arid idan muka yi ni'ima ga mutum shikenan sai kaga yana ta daga kai yana kaucewa hanyoyin ubangiji idan kuma cuta ta same shi to ya fi kowa addu'a kuma ya fi kowa tsananin addu'a Allah maɗaukakin sarki ya togace muminai waɗanda suka yi imani suka yi haƙuri suka yi aiki na ƙwarai yace su ba sa daga cikin irin wannan tawaga wala in azaqnahu nahma'a ba'da darra'a massathu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur sai yace illa alladhina sabaru wa amilu salihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir Allah ya ce idan muka yi wa ɗan adam ni'ima bayan da cuta ta same shi muka yaye masa cutar muka sa masa ni'ima to sai ya ce ai zahabat sayyi'atu anni abubuwan duk da da nake ciki na wahala alhamdulillah sai ya ce ai yanzu babu komai ya tafi innahu la farihun fakhur sai kuma ya shiga farin ciki na girman kai da alfahari na nuna isa Allah ya ce illal ladina sabaru wa amilus salihati sai dai waɗanda suka yi haƙuri sannan suka yi ayyuka na kwarai su ba za ka same su da irin wannan sifa ba muminai ba za ka same su da irin wannan sifa ba shi yasa manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabahu sarra in asabathu sarra shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fa kana khairan lahu wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min to abin mamaki ga al'amarin mumini al'amarinsa gaba ɗaya alkhairi idan alkhairi ya same shi ni'ima ta same shi sai ya yi wa Allah godiya idan kuma cuta ta same shi wahala ta same shi bala'i ya auka masa sai ya yi haƙuri wannan ya zama masa alkhairi ce babu wanda zai samu irin wannan ta kowane ɓangare biyu ya ribaci alkhairi daga ubangiji sai mumini shi zai ribaci alkhairi daga bangaren asirra shi kuma ne zai ribaci alkhairi daga bangaren addarra walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min to dan adam yana yana da wannan malamai suka ce al-insanu anan imma an yakuna al-insan bi ma'na kafir ana nufin mutumin da yake kafiri domin mumini wanda ya san Allah ba zai yi irin wannan halin ba wasu kuma suka ce al-insan ana nufin jinsin jinsin insan kowane ɗan adam domin a cikin musulmi ma ai ana samun bara gurbi ana samun munafiki ana samun mai raunin imani saboda haka a cikinsu ma za a iya samu don haka in an ce al'insanu a nan ba wai kawai ana nufin kafiri ba kalmar al'insanu a alƙur'ani akwai inda za ta zo da ma'anar kafiri akwai kuma inda za ta zo da ma'anar da ba kafiri ba domin akwai wani malami da ya yi mubalaga ya ce duk inda ka ga al'insanu a cikin alkur'ani kafiri ake wanda kuma bincike ya nuna ba haka bane inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kada fa mulaqi kafiri ake ana nufin duka wani dan adam duka duka adam ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كافر كوي أكيد في أنا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين kaga ai ba kafiri kawai ake nufi ba duk dan adam ya shiga ciki saboda kalmar insan tana zuwa da ma'anar kafirin tana kuma zuwa da ma'anar dan adam gaba daya don haka anan a dauke ta da ma'anar jinsin dan adam domin a irin wannan halayyar akan iya a same ta har cikin muminai har cikin musulmi waɗanda suka ce sun yi imani da Allah amma saboda raunin imani ko kuma saboda imanin daman bai shiga zuciya ba sai a samu irin wannan tattare da su ibnu taymiya a cikin littafin sa u siratul mustaqim mukhalafata ashabil jahim yana cewa wanda duk ya roki Allah tare da yaqini da sakankan cewa a zuciyarsa cewa Allah shine mai ansa addu'ar mai addu'a to Allah zai ansa masa wanda duk zai roki Allah da yaƙinin cewa Allah ne mai ansawa to Allah zai ansa masa mumini ne ko ba mumini bane mushriki ne ko fasiki ne yace domin Allah shi yake cewa wa idza massal insana dhurru da'ana li janbihi aw qa'ilan aw qa'im falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka allam yad'una ila dhurrin massa kazalika zuyyina lil musrifina ma kanu kaga wannan ayar ba ta kunshi mumini kawai kuma Allah ya nuna yana asa addu'a idan an yi ta shine yake cewa wa idza massal insan wa idza massal wa idza massakum ad-durru fil bahri dalla man tad'una illa iya falamma najjakum ila al-barri a'radtum wa kana al-insanu kafura Allah yake cewa idan kuka shiga cikin teku bala'i ya zo zai auka muku kuka ga jirgin ruwa yana kokarin ya kife da ku to sai ku shiga roƙon Allah yayin da ya kubutar da ku ya tserar da ku kuka fita waje to shikenan sai kuma ku manta abin da kuke kira ku manta Allah ku koma kan abin da kuke bautawa ba Allah ba haka dan adam yake mai yawan kafirci Allah ce kul ara'aytakum in atakum azabullahi aw atatkumus sa'a a ghayra allahi tad'una in kuntum sadiqin bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilayhi in sha wa tansawna ma tushriku ma Allah ya ce ba ku gani ba ku bani labari idan azabar Allah ta zo ko kuma alkiyama ta zo a ghayra wani Allah za ku tsaya kuna roƙo kuna kira ba Allah ba in kuntum sadiqin in har da gaske kuke bal iyahu tad'una Allah kadai za ku kirawo fa yakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a ya yaye muku abinda kuke kiransa kuke roƙonsa in ya ga dama watan sauna ma tushrikuna ku manta abinda kuke hada Allah da shi kaga Allah madaukakin sarki ya nuna yana ansa addu'ar kafiri yayin da ya shiga cikin matsuwa ya daga hannu ya roki Allah sai Allah ya ansa addu'arsa domin a lokacin yana yin wannan addu'an ne tare da sakankan cewa a ransa cewa Allah ne mai ansa masa ya kakkaɓe dukkan wani abu na shirka daga zuciyarsa ibn taimiyya yana cewa akwai wani gari da kiristoci suka zo suka yi wa garin ƙawanya gari ne na musulmi suka zo suka yi masa ƙofar rabbo suna so su auka wa garin su yaƙi garin suna nan a haka ba su iya aukawa garin ba su kuma mutanen garin ba su iya fitowa su kare kansu ba har ruwan su kiristocin wanda suke sha ya ƙare sai suka nemi mutanen garin su ba su ruwan da za su sha za su kyale su sai musulmin garin suka haɗu suka yi shawara suka ce kan mu ba su mu ba su cikin kishi kishi ya jiga ta su sai mu bi su mu ta kama su ɗaya bayan ɗaya saboda haka sai suka hana su kiristocin nan sai suka ɗaga hannu sai suka yi ta addu'a ya Allah mu bayan ka ne galabaitattu ya Allah ka dubi halin da muke ciki ya Allah suka ce. sai sama ta kece da ruwa sai ruwan sama to fa shine kuma jahilai a gari kuma suka fitilu to kiristocin nan ko su ne akan layi sai suka fitinu nan da nan sarki ya ga jahilai sun fara imanin su ya fara rawa Ka san jahili da yake ba ilimi ba ake ba komai ba irin wannan sai ta jashi ya shiga kiristancin ba yana ganin haka sai ya garza ya gurin babban malamin garin ya ce to adrikin nas ka ci mutane ga halin da ake ciki imaninsu ya fara rawa sai ya ce maza maza a sa masa mimbari a tsakiyar gari aka sa masa mimbari ya hau ya ce ya ubangiji mun san waɗannan da ka amsa wa addu'arsu bayinka ne kuma kai kai alkawarin cewa dukkan wani mai rai a doron ƙasa arzikinsa yana hannunka wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha kai kai wannan alkawarin saboda haka sun roƙe ka saboda suna cikin matsuwa kai kuma ka ba su arziki don daman ka ce arzikin su yana hannunka to ya Allah mun sani ba don kana son su bane ba don kuma kana son addinin su ba ubangiji ka nuna wata aya kuma wacce zaka ceci al'ummar musulmi da ita Shi kenan sai Allah ya aiko wata bakarariyar iska nan da nan ta baza rundunawar na kiristoci to ba don haka ba shikenan rabin garin ma sai iya koma kiristanci to saboda haka arne ya iya yin addu'a idan yana cikin matsuwa yas'alu Allah wa huwa muqin bil ijaba li'annahu fi hali al Allah ya ansa masa addu'arsa yana ansa musu addu'ar su a wannan lokacin li iqrarihim bi rububiyyatillah saboda sun yi ikirarin cewa Allah shine ubangiji shine mai sarrafa duniyar gaba ɗaya, kuma shine yujibul mudarra idza da'ahu shi yake an samu wanda ya matsu lokacin da ya kira shi ko da kuwa a lokacin ba su kasance masu ikhlasi a rayuwarsu ba masu bauta wa Allah masu biyayya ga Allah da manzansa ba su kasance haka a rayuwarsu ba sai Allah ya ansa musu zai ba su wannan abin da suka roƙa amma a ranar lahira ba su da ba su da rabo man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama islaha mazmuman madhura wa man arada ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا to haka Allah madaukakin sarki yace duniyar kada a dauka tana da wani matsayi babba kaga wani arni Allah ya bashi ƙarfi ya bashi dukiya ya bashi mulki kai kuma musulmi ga kanan kullun kana sallah kana azumi kana zakka kana kaza kai kuma bai baka ba ka ɗauka gata ne yayi masa kai kuma baya son ka shi yasa bai baka ba a'a Allah yana cewa wanda yake son al'ajila aga sai ya kirawo duniyar da wata sifa da za ta sa ka ji baka son ta kana yuridu al'ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha wanda yake son wannan ta gaggawar kaga ka ce mata ta gaggawa sai mu gaggauto masa abin da muke so ga wanda muke so ma na sha'u liman nuri ba wai abin da yake so ba ga wanda yake so abin da mu muke so ga wanda kuma muke so amma ƙarshe fa sun maja'alla lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura ƙarshe zai shiga kuma jahannama yana abin zargi yana wulakantacce ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا wanda kuma lahira yake nema don haka yana aiki ne dan lahira alhalin yana mumini to wannan sune aikinsu yake abun godiya ga gurin ubangiji wanda Allah zai sakanka musu akansa. Dan haka a duniya yana ba waɗannan yana ba waɗannan ya ba mu'minai ya ba kafirai kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik kyautar ubangijinka tana shafar mu'mini tana shafar kafiri wa ma kana ata'u rabbika mahbura ba wanda ake hana kyauta ta ubangiji kyautar ubangiji ta shafa kowa da kowa shi yasa lokacin da annabi ibrahim khalilur rahman yayi addu'a Allah ya azurta mutanen makka ce warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir mai Allah ya ce qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma aqurruhu ila adhabin nar wa bi'sal masir annabi ibrahim da yayi wa mu'minai addu'a yace Allah ka azurta waɗanda suka yi imani daga cikin mutanen wannan gari da kayan marmari kayan itatuwa wanda ya imani da Allah da ranar lahira sai Allah nuna masa ba wai su kadai abin zai shafa ba har kafirin ma zai ci wa man kafara fa umatti'uhu qalila wanda ya kafirta shi ma zai samu amma mata ne qalil dan jin daɗi ne kaɗan sannan ranar gobe kiyama Allah maɗaukakin sarki ya angiza shi cikin wutar jahannama wa bi'sal masir tir da wannan makoma saboda haka abinda Allah maɗaukakin sarki yake bawa kafiri anan yayin da ya addu'a mata'un ne qalil wannan ba komai bane Allah na iya ansa addu'a sai ya bashi amma abin da yake jiran shi na azabar ubangiji da ukubarsa ba kankanuwa ba kankani don haka ibnu taymiya yake cewa mutum zai iya yin addu'a ya zama na a cikin addu'an nan tashi mu'tadiyan fiha ya zama ya ƙetare iyaka cikin addu'ar ko kuma ya nemi abin da bai dace ya nema ba ko ya yi addu'ar da take akwai saɓan Allah a ciki akwai shirka a ciki kuma sai ya samu wani abu da yake roƙo ga shi dai shirka ya yi a cikin shirkar kuma sai Allah ya ansa masa ya shi wani abu Ibn taimiyya ya ce to wannan ta lalace ubangiji yake masa ta lalace yake masa kamar wanda aka yi wa ta lala, aka ba shi dukiya aka ba shi 'ya'ya sai ya yi tsammanin cewa Allah ya gaggauto masa da alkhairai ne da dama a an annama numidduhum bihe min malin wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun tsammanin su abin nan da muke ba su na dukiya da 'ya'ya gaggauto musu da alkhairi muke yi a'a ba haka bane ba su san dai me yake jiran su ba ta lalace ubangiji yake musu falamma nasu ma zukkiru bihi فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون kaga ubangiji yake cewa falamma nasu ma zikiru bi yayin da suka yi watsi da wa'azin da aka yi musu fatahna alaihim abwaaba kulli shay sai muka bude musu kofofin komai ka duba yadda Allah ce abwaaba kulli shay kaga anan babu batun halal babu batun haram wato sa samu halal sa samu haram ko ma wacce ce sai ta zo ta same su sabanin muminai walau anna ahlal qura amanu wattaqu walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard kaga a can Allah bai ce la lafatahna alaihim abwaba kulli shay ba sai ya ce barakatin minas sama'i wal ard saboda bambancin irin abinda Allah yake bawa mumini yayin da ya addu'a da irin wanda ake bawa kafiri za a iya bashi dukiyar a iya bashi ƴaƴan su zama masa alaƙaƙa su zama masa bala'i ga shi ya roƙi a bashi dukiyar an bashi amma dukiyar ta zama masa bala'i ya roƙi a bashi ƴaƴan an bashi kuma ƴaƴan sun zama masa bala'i ya roƙi a bashi mulki an bashi mulkin kuma daga ƙarshe mulkin ya zama masa bala'i kaga wannan abuwa ba kulli shay'in ba wai mai albarka ba amma mumini shi idan yayi imani abinda Allah zai bude mishi mai albarka shi yasa fatahna alaihim abwab barakatun minas sama albarkatu daga sama albarkatu ne za su zo same shi daga sama Allah ya ce wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma wa lahum adhabun muhin kada waɗanda suka kafirta su ga irin talala da muke musu su ɗauka alkhairi ne yasa muke musu haka su ɗauka cikin alkhairi suke su ga ƙarfi da Allah ya ba su iko da Allah ya ba su sarauta da Allah ya ba su barazana da suke yi ana tsoro kada su ɗauka wani wata soyayya ce ta musamman Allah yake musu a ta lalace yake musu domin su ci gaba da ƙara laifuffuka ranar gobe kiyama su gamu da azaba ta wulakanci فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلم وأملي لهم إن كيدي متين كقالي ني da wanda yake imani da wannan alqur'ani lalle za mu yi musu talala ta inda ba sani ba wa umli lahum shibta nake musu inna kai matin lalle kaidi mai ƙarfi ne saboda haka Allah yana iya bawa mumini ya ba wa kafiri a nan duniya amma wannan ba shi ne mizani ba mizani ne samun yarda ta ubangiji mizani ne karbuwa a wurin Allah Allah ce wa idza massal insana dhurru da'ana li janbihi idan cuta ta samu dan adam sai ya shiga roƙonmu yana kwance wasu malamai suka ce allah muna bi ma'ana ala ay ala janbihi yana kwance sai ya shiga roƙonmu domin lam nan tana zuwa da da wannan ma'ana lil azqani ay ala al azqani lil azqani kaga ana nufin alal azqani akan goshi saboda haka ala din lamun din nan tana tana zuwa a larabci bi ma'ana ala hali mafi tsanani da dan adam zai samu kansa ciki na cuta ya zama da ko tashi bai iya yi haka yana kwanci amma duk da haka bai daina addu'a ba au ka'idan ko kuma yana zaune shi ma wani yanayi ne na rashin lafiya bai iya ko tashi tsaye illa iya kaya zauna to shi ma a wannan yanayin addu'a yake au ka'iman ko kuma yana tafiya yana tsaye wato cutar tana cinsa a tsaye a wannan yanayin ma addu'a yake wasu malamai suka ce a nan allah maɗaukakin sarki yana ishara ne zuwa ga cewa lokacin da ɗan adam ya shiga wahala a cikin kowane hali addu'a yake sai aka faɗi waɗannan halaye guda uku halin kwanciya halin zama halin tsayuwa wato kamar a ce fi kulli ahwalihi Allah cikin kowane hali addu'a yake shine wa idza massahu sharru fa zu du'a'in ari idan sharri ya same shi to ya fi kowa addu'a malam a taya mu da addu'a malam ai abin nan malam kai ta ganin takardu iri iri ai addu'a ai addu'a in kuma ya samu sai ka ji lakwaf <laughs> ya yi shi to shine Allah madaukakin sarki yake sifanta halin mumini ana sanya yawaita addu'a a cikin kowane hali yake ta'arraf ila Allah fi ar-rakhai fi shidda ka tuna ubangiji lokacin da kake cikin walwala sai ya tuna da kai lokacin da ka shiga tsanani saboda haka wajibi ne ga mutumin da yake mai hankali idan bala'i ya same shi ya zama na yayi hakuri, ya jure idan ya samu ni'ima kuma ya gode wa Allah ta hanyar yi masa da'a ta hanyar yi masa biyayya ya zama mai yawan ta'addu'a da kaskantar da kai zuwa ga Allah yayin da yake cikin yayin da yake cikin yalwa yayin da yake cikin walwala domin wannan ne zai sa ya zama mai mutumin da ake ansa addu'arsa idan ya shiga cikin wani hali na yi. in ya shiga cikin halin yi, Allah yakan ansa addu'arsa in ya zan a lokacin da yake cikin walwala mai yawaita tuna Allah annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana faɗa a cikin hadisin tirmizi wanda abu huraira ya ji daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man sarrahu an yastajiba Allahu lahu inda shada'idi wal qurab falyukthir ad-du'a fi raha wanda duk yake son Allah madaukakin sarki ya ansa masa a lokacin da ya shiga tsanani ya shiga bakin ciki to yawaita yin addu'a yayin da yake cikin yalwa yayin da yake cikin walwala ya yawaita tuna ubangiji mumini ya fi kowa sanin girman ubangiji saboda haka lokacin da bala'i zai sauka gare shi zai fi kowa zuciyarsa za ta fita kowa ta allaka da ubangiji domin na farko ya san cewa kamar yadda bahaushe ke cewa da kai da kaya duk mallaka wuya ne wato gaba ɗaya shi ɗin gaba ɗaya da abin da ya mallaka duk halittar Allah Allah shi ne mamallakinsu kuma yana da dama ya yi yadda ya ga dama da su duk wanda ya mallaki abu to yana da dama ya yi abin da ya ga dama da wannan don haka shi mulkin ubangiji bawa ne na ubangiji mulkinsa ne halittar ne haka Allah ya so ya yi da shi ya yi masa don haka dan menene zai yi fushi ko ya nuna kosawa ko ya yi korafi kan abin da mai mulki ya yi cikin mulkinsa ai ba zai yi wannan ba in ya yi haka to kamar bai sadu da ya miƙa wuya da cewa komai mulki ne na Allah ba to na farko zai yarda da wannan na biyu kuma zai yi haƙuri zai yi haƙuri ba zai yi raki ba haƙuri yayin da musiba ta samu mutum wajibi ne domin raki abin da yake nuna kamar kana kai kukan ubangiji yanzu duba duk yadda nake dinnan a ce irin waɗannan abubuwa suna ta samu na ni fa da ni ake kaza da ni ake kaza duk ayyukan alherin nan fa da ni ake ni fa ni ban san me nayi ba ya shiga raki irin wannan baya dace raki ba ɗabi'a ce ta mumini ba in bala'i ya samu mumini haƙuri zai haƙuri din nan wajibi ne innama sabru inda sadmatil ula yayin da bala'i ya samu mutum a karan farko to ya haƙuri ya jure akwai arrida bi qada'illah wannan mataki ne da ba kowa yake iya hawansa ba mataki ne na ƙoli. sai zaɓaɓɓu daga cikin zaɓaɓɓu ake samun waɗanda suke kaiwa ga wannan mataki An rida bi qada'illah shi yasa malamai suke cewa shi rida bi qada'illah mustahabbi ne ana son mumini kuma ya yarda bi qada'illah yarda ba ita ce hakuri ba ka yi hakuri amma kana jin ciwon abu an gane ko abin yana damunka da za a kawo canji da gudu za ka karba wannan shine hakuri da zama ba ka raki amma kana jin abu rida bi qada'illah shine ka ji yanayinka bayan abin ya same ka kamar yanayinka kafin abin ya same ka wannan ba kowa ne zai iya wannan ba ya daidaita yanayinsa na ni'ima da na yanayinsa na bala'i ta zama ɗaya mutum ne Allah ya bashi ya ba shi wadata ya ba shi dukiya lokaci ɗaya Allah ya kwashe dukiyar ya dawo ma sai an taimaka masa to kaga wannan ka ce ya dinga jinsa a ransa yana jin daɗi da kwanciyar hankali kamar yadda yake lokacin da yake samu kaga wannan matakin ba ba kowa ne yake in aka ce sai kayi wannan to sai dai a kama ba kai a mana uku ba domin ba kowa ne zai iya wannan ba to wannan shine matakin riga bi qada'illah akwai waɗanda suke bayi ne na ubangiji su yardar ubangiji kawai suke su in sun samu yardar ubangiji shi kenan to wannan mataki shi ne wancan yake so ya samu samnunin musul <laughs> yake cewa fa kaifa ma shi ta kaftali ni fiye ta kaga dama ka jarrabe ni na isa <laughs> karshe kuma aka jarrabe shi da wannan hasrul bauli na kwana goma sha hudu mako biyu yayi ta yawo yana yana roƙon yara su yi masa addu'a saboda haka mumini ana son shi ya zama mai haƙuri wannan wajibi ne sannan ya zama kuma mai riga da ƙaza illa sannan abu na hudu kuma ya yawaita abin da aliltija'u ila Allah kada ya rata ya zuciyarsa ga wani Allah idan ya ga ya shiga cikin irin wannan kada wannan ta sa kuma ya nemi warware matsalarsa a gurin wani Allah kamar yadda wasu suke lokacin da suka shiga cikin bala'i maimakon su ta'allaka da ubangiji sama da yadda suke a da sai kuma su ta'allaka da wani ubangiji wanda malamai suke cewa ko a cikin mushrikai na farko idan masifa ta same su komawa suke ga Allah fa idza ghashiyahum mawjun fi fi laha da'u Allah na lahu ad yayin da ruwa zai yi wa roƙo yana neman ya cinye su to za su koma suna roƙon Allah suna ikhlasi zuwa ga ubangiji to sai aka samu akasin haka kuma a cikin al'ummar musulmi wani lokacin da bala'i ya same shi a lokacin ne ma ya fi ta'allaka da wani Allah a lokacin ne zuciyar shi take ta gaya masa cewa ai maganin abin nan yana hannun su wani da wani ko da kowa da wani din nan babban abokin faɗa ne na ubangiji za a je gurin boka za a je gurin ɗan duba za a je gurin bugun ƙasa a je a yi ta yin abubuwa irin waɗannan maimakon komawa ga Allah mumini lokacin da ya shiga tsanani a lokacin zuciyar shi za ta fi kowane lokaci ta allaka da ubangiji sannan ya gabatar da bukatarsa zuwa ga ubangiji cikin kaskantar da kai kada ya ce ya wadatu daga abin da yake na ubangiji babu wani mataki da mutum zai kai ya ce baya bukatar tallafin ubangiji akwai waɗanda suke ganin ana taka wani mataki fi ƙarfin tallafi na ubangiji wannan ba ƙaramin kuskure ba ne a ce mutum wai baya buƙatar ya yi addu'a wai shi ya taka wani mataki da ba sai ya buɗi baki ya yi addu'a ba wai Allah yana ganin sa ya san halin da yake ciki ba a faɗar haka akwai hadisi da suke faɗa wanda bai inganta ba hadisi ne ba da ma asali bai da ko isnadi ilmu bi hali wai lokacin da aka tafi za a jefa annabi Ibrahim alaihi salam cikin wuta sai mala'ika jibrilu ya tare shi an jefa shi cikin bajaujawa sai ya tare shi yake cewa yaya kana buƙatar taimako da agaji na ubangijinka sai ya ce ilmuhu bi hali eh, hasbi min su'ali ilmuhu bi hali wannan suka halaka su suka murkushe su to ba za a bauta maka a doron kasa ba kuma yana ta addu'a to idan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya zama yana addu'a lokacin da ya shiga cikin wani matsatsi ina ga waninsa kuma ya ce zai taka wani mataki da ya fi karfin ya yi addu'a wai shi Allah yana ganin sa ya san halin da yake ciki don haka ba zai roki Allah ba Allah ya ce falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massa yayin da muka yaye masa cutarsa marra ay istamarra ala kufrihi sai ya ci gaba da kafircinsa ya ci gaba da dubiyaninsa ya ci gaba da kangarewarsa ka allam ya da'una ila gurrin masa kai ka ce bai taba kiran mu ba akan wata cuta da ta same shi ka ce bai taba addu'a ba kai ka ce ba ya da wata alaka da mu kazalika zuyina lil musrifina ma kanu ya'malun to haka nan aka kawata wa waɗanda suke al musrifina masu wuce gona da iri masu azarbabiya abinda suka kasance suna aikatawa Allah ya ce zuyina ba a faɗi waye ya zayyana ɗin ba zai yi shaidan ya zayyana kamar yadda a wasu ayoyin Allah ce zayyana lahum shaytanu ma kanu amalu shaidan ya kawata musu abin da suke aikatawa zai iya yi wa ransu ma wato zuciyarsu wacce take lalatacciya ta kawata musu abin wani lokaci dan adam idan ya fita daga hayyacinsa ya fita daga itidalinsa sai ya dinga ganin mummunan abu sai ya dinga ganin shi kyakkyawa abu mummuna ne ya kai matuƙa ga muni amma sai ga shi yana ganin shi mai kyau sai za ka ga samari wani lokaci an yi wani aski kai ka rasa kyan ina yake amma yana kawo kuma yana ta kada kai cikin jama'a shi gani yake duk kowa bai waye ba shi kadai ya waye sai kaga babu kyan sai kaga wata shiga mai matuƙa ga muni amma shi yana ganin yana yi wani abu a abin nan yuqda ala almar'i fi ayyami mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasan dan adam idan ya shiga jarraba Allah ya jarrabe shi sai kaga ya hukunta masa yana ganin abubuwa duk munin su sai ganshi yana ganin su kyawawa to shine zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malu waɗanda suka wuce iyaka Allah madaukakin sarki ya ƙawata musu abinda suka kasance suna aikatawa Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa Allah madaukakin sarki ya bamu zamdakatar abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada Abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi